matafiya matafiya matafiya matafiya ya haka dan azumi wasa tare ci bamban ka san wannan harka ta ce baka ka shiga wallahi ba gani ko wata aura ne ba ka gani fa dan malam ne kina magana dan malam dan malam yana can soro yana karatu yana bita wai kai bala ya kake haka ne bari a juba mana kaga kaga dan azumi ni fa na san komai babu abin da ba sai ba abin da zaka layance mu ka ga mutum munafiki daga zuwa gune neman yaya na kawai zaka fassara ni da wata magana wani yanzu ya zana ga dan malam ne ai ina ga zai dawo zuwa ni ko a'a sai na fa gama kiran mu ake mutum mutum gula kaya ya yaran nan ke wasa da shi ba abin da wasa ya kake wannan tsarin wannan wasa da wasa haka ne kaga ka fito okwale okwale ka fito a mutum kawai ka gani ba ba abin da wasa matafiya ne kawai baby na yanzu ya za a yi gaskiya ni fa zan zo ce na dan samu wurin da za mu zauna wurin ɗan shakatawa ka gale mu muna dan sha muna dan tattaunawa kyanta ma a ce wurin har da irin kan tuwon yadda idan mutum ake gaba daya kin yi kidan kin yi kin yi zancen ki gaba daya kin yi maganar kuɗi kin yi maganar hutawa kin yi maganar duhu amma ke yanzu akwai kuɗin a jakarki kike ta wannan magana kin san ba bana son harkar wayo ko harkar karanta tun da ke kina da kuɗin kawai ki fito da shi kawai a a sakata a wala a a a ni fa ban ce maka ina amma ba ki da kuɗi kike ta maganar kuɗi a yanzu haka ya kamata kawai a ce ki fito ai abubuwan da ya kamata ko ba ka ba baby baby ni fa je bukata eh soyayyen nan ba za ba ba a ciki ai abin da ya ba ai amfani da shi in na ga zan iya to shi ke ai yanzu abin da zaki iya din shi zaki kawai ki fito ki kunta jaka a je a abubuwan da ya kamata mu je inda ya kamata a je a ci soyayya har a cinye juna dai bara in je ina zuwa to shikenan ba da ina jiran ki fa matafiya ne matafiya matafiya matafiya matafiya amma tunda ke